Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya RFI barkamu da haka, Barkamu kuma da sake saduwa cikin wani sabon shirin fina-finai kaɗe-kaɗe da kuma al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. kamar da yadda muka tsara za mu buɗe gabatar da shirin ne da ma'aikatar shirya fina-finai ta jihar kano a tarayyar najeriya cewa da kannywood inda wata muhawara ta tashi dangane da batun biyan kuɗaɗen 'yan wasa bayan da wata jarima dattijiya ladi cima ta bayyana cewa ana yi mata kwaro sosai a ɗan ihsanin da ake bata tsawon shekaru da ta yi tana gudanar da sana'a a masana'antar furcin da ya ta da hazo a masana'antar ta kannywood hawa kabir ta haɗa mana rahoto a kai tun bayan bayyanar hirar ladin cima da aka fi sani da mama tambaya da ta ce ba a taba biyan ta sama da dubu biyar kuma ƙasa da dubu biyu ba masana'antar fim ta kaniyu ta ɗau zafi inda wasu ke bayanta wasu kuma ke nuna zancen ba haka yake ba abin da ya sa ni nemi jin ta bakin wasu jarumai akan yadda yanayin biyan kuɗin fim yake na kuma fara ne da muktar hassan to hajiya shi fim fa a mataki biyu ne akwai fim babban fim akwai kuma karamin fim misali fim ɗin da aka shi masa naira miliyan hamsin da fim ɗin da aka shi ma naira miliyan miliyan ɗaya kin ga ba fim iri ɗaya ne misali yanzu an ɗauko ka a fim a wancan fim ɗin miliyan hamsin an baka naira miliyan ɗaya so a fim ɗin da kuma shi budget ɗin fim ɗin naira miliyan ɗaya ne so kaga ila naira dubu talatin zaka samu ko dubu hamsin kuma ya danganta ma da darajar ka a cikin masana'antar ai abin da aka biya muktar ss a fim ba kuma shi za a biya lanu ba so kuma ko ita ma matan nan da ta yi magana zaki samu yawanci kamar tsofaffin nan zaki samu ai kan fito a special affairs ne maybe wani lokaci sin ɗaya ko sin biyu kuma da an zo da ke an dauki naki maybe sin daya ne ko sin biyu sa baki naira dubu biyu ko dubu uku a ce to baba gashi mun gode ki hau mota ki koma gida ta ma ta karɓa ta yi godiya ta ce ta gode dan ta san sin ɗaya ta zo ta yi kila ba ta wuce awa ɗaya ko minti talatin ba ta karɓi wannan ta tafi. idan fim naka ne na kanka nawa kake ganin ya kamata ka biya jarumai. so a matsayina kamar yanzu misali ni na zama executive producer na fim ɗina idan na ba producer ba maki ma abin da ya zo min da shi a takarda dai zanga za a biya wani kaza za a biya wani kaza za a biya wani kaza so shi ma idan ya tafi je wajen biyan ba kowa yake iya biya ba kila yana da production manager din shi kuma shi ne zai je biya su tun daga kan mai dubu daya mai dubu biyu har zuwa dubu goma ya danganta da role din da kai playing a ciki ne ai akwai wanda kawai gitta wasu ma kawai ake gani kuma su ma ana biyan su daga dubu ɗaya zuwa dubu biyu. Wata jaruma da ta nema a saka ya sunanta ta koka akan yadda aka taɓa biyan ta amma tsoron kar a daina sa ta a fim ya sa ta yi shiru. Gaskiya ni jaruma ce amma iyaka na zariya kuma akalla na daɗe ina taka rawa amma ba a taɓa biya na ba da sai da a ce mun gane mashin kuma akalla na yi fina-finai sun kai guda goma sha hudu ko sha uku. Kuma babban rawa kika taka ko ko ƙanana. Gaskiya tsakani da Allah ƙananan rawa. na taka a kowane lokaci ma da zaka yi sim biyu ko sim uku kuma ya kamata a ce an biya to san ba su biya mu ba ya kan kuɗin mashin kawai da suke ba mu Saratu Abubakar Zaria jaruma ce da a yanzu haka take kan gabar tashanta wato Dr. Grema a cikin shirin kwana 90 abinda ya sa na tambaye ta yanayin biya a yau. Duk biyansu ɗaya ne na gaya miki yanzu ne arewa ce ta kaɗai ce zaki baki kuɗi ki ji daɗin sa hankalinki a kwance ya miki amfani to eh ana biyan dubu biyu dubu uku dubu biyar ɗin ai ba ƙarya ta yi ba amma ya danganta daga producer kuma ya danganta da yanayin da kike amma kamar yadda ta faɗa corruption na ce in su yadda ta falali suke kiranta aiki falali yana biyan aiki sosai kuma na yi ayyuka da shi sosai ko sun ɗaya kika wallahi sai ki wucewa za ki kira ya baki dubu goma dubu ashirin dubu talatin sun ɗaya ma kawai ki ce kaza sai kika an baki dubu talatin to ni irin wannan ne dai na karyata maganan a kansu saboda na yi aiki da su na ga yadda suke biya amma kuma da gaske akwai masu biyan dubu biyu dubu uku a'a sosai akwai masu biya su ce da Allah ki haƙuri ga kuɗin mashin kuma mun san ana yi sai dai mu ki Allah mu ɓoye majority haka suke biya a wulakanci haka kuma muhammad sabo yamta marubucin labarin fim ne kuma jarumin fina-finai a baya can tun zamanin su kasimu yaro ya yi karin bayani akan yadda ake biyan kuɗi a zamanin su biyan artist a wancan lokacin a in kika lura mu ba muna yi ne wancan lokacin saboda kuɗi muka haraba a muna yi ne saboda nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa da faɗakarwa ba kuɗin muka sa gaba ba amma duk da haka tun da ke ka'ida ce wacce duk wanda ya fito a cikin wasa a biya shi hakinsa ana kyakkyawan biya kuma mu muna biya ne bisa ga adadin abin da ka yi da matsayinka a cikin wannan wasan mutum zai iya fitowa ko da so ɗaya ne ko so biyu ne amma aka ga martabarsa ta kai ga cewar a biya shi kyakkyawan biya sai a iya biyan sa fiye da wanda ya fito kamar so uku wannan lamari na biyan kuɗin fina-finai ba sabon abu bane a masana'antar fim ta Najeriya baki ɗaya don ko a hirar da aka yi da jarumin Nollywood a baya can wato Brother Shagi ya bayyana fim ɗinsa na farko kyauta mata ya yi don kawai ya samu shiga masana'antar. To madalla yanzu kuma sai bangaren da ya shafi al'adu inda a cikin wannan makon aka yi wani abin da ba sabon ba bayan da wazirin Katsina Alhaji Sani Lugga ya bayyana murabus ɗinsa daga kan mukamin sakamakon wata kasassaba da masarautar ta ce yayi da kuma ta nemi ya ba ta bahasi a kai shi kuma maimakon haka ya yi watsi da ƙwallon mangwaro domin ya huta da ƙuda. Alhaji Sani Lugga dai ya yi furuci ne a wani taron da ya halarta a jihar Kwara inda ya bayyana cewa yanzu haka matsalar rashin tsaro ta 'yan bindiga ta addabi jihar ta Katsina inda ya bayyana cewa wasu daga cikin masu sarautun gargajiya duk sun yi hijira daga garuruwansu sun dawo a birnin na Katsina a yayin da makarantu makarantu da dama suka rufe kofofinsu al'amarin da bai yi wa masarautar da gwamnatin katsinan daɗi ba to domin jin ra'ayin masana dokoki dangane da sha'anin da ya shafi faɗar albarkacin baki mun nemi ji daga bakin barista ahmad dan baba ga kuma abin da yake cewa in ka duba sashi na 39 sake layi na farko ko na ɗaya ya ba kowane mutum dama ya faɗi ra'ayin shi shi ne ake cewa freedom of expression kana da wannan damai abin da kawai dai doka ta hana ka faɗi abin da ba shi ne ya yi magana cewa akwai rashin tsaro gaskiya ne akwai rashin tsaro kuma ya ba da hujjojin shi doka ba ce wai kada ya wannan ba to barista yanzu suwaye ya kamata a ce sun sanar da halin da talaka yake ciki idan masu ɗauke da raunin gargajiya ba su cancanci hayan haka ba su uwayen ƙasa ne su uwaye ne na addini na al'ada kuma na mutanen ƙasa saboda su ne ya kamata a sai sun jagorancin kuɗin abin da aka yi daidai ne ko ba daidai ba ne da su da malamai idan su tarakai ko malamai ba su faɗa abin da ke gaskiya in an yi ba daidai ce an yi ba daidai to aiki ne a ce ina lillahi na inna ilaihi tsarin mulki ya ba kowa dama ya faɗi abin da an yi ba daidai ka faɗi to haka ce tsaron da ake samu ka je na ƙananan hukumomin ba ɗari jibiya safa dan musa da sauransu ai kowa sa abin da ke faruwa dan ya faɗa haka menene abu ciki ai ba laifi ba gaskiya ce faɗi A cikin irin wannan yanayi me makomar talaka a wajen wajenka? Talaka sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talaka shiga uku tunda ai shugabanni ya kamata irin na addini da sarakunan gargajiya in an yi ba daidai wasu ce ba daidai bane su gaya ma gwamnati abin da aka yi wuri kaza ba daidai bane doka ba ta hana su ba iyaka ne ka san inda za a ce samu mai mulki in kai a hudu abin da ba daidai bane sai ya cewa bare ya bi ta hanya ya musguna ma ko wani abu to kuma shi ya ake sai a yaya to. to barista ahmad dan baba ban sani ba ko kana da wata shawara ko wani kira ga al'umma. ni shawara nake bada duk wanda ya ga an yi ba daidai ba hito ya ce ba daidai ba in dai abin da zai hudi gaskiya ne hito ya ce abin da aka wuri kaza ba daidai ba ne ai ko addinin mu haka aka ce ka wuri gaskiya ko a ina ta kama. Yanzu kuma sai fagen kiɗa da waƙar zamani, inda a yau tattaunawar mu ta gudana ne da shahararren mawaƙin hip hop ko kuma na ce rap a jihar Kano cewa da Billy O, wanda na fara neman da ya mana bayani kan takaitaccen tarihinsa kamar haka. Salamu alaikum wa rahmatullah. da farko dai sunana Bello Ibrahim, amma an fi sani na da Billy O. An haife ni a babban birnin maiduguri a borno state na yi primary school ɗina a can na kuma taso na koma na yi karatun arabi haka sai kuma na dawo na zo na gama makaranta na yi diploma a civil law to rayuwa kuma daga baya muka dawo kano rayuwa gaba ɗaya ta dawo da ni kano na zo na zauna a kano inda na yi aure na haifi 'ya'yana guda dai hudu da yanzu wanda dai suke dare haka To, Bilio kana ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa salon kiɗan hip hop a cikin harshen Hausa a jihar Kano. A wace shekara ka fara? Eto, eh gaskiya ni dai zan ce kusan tana ƙarami nake waka kamar ɗan sha ɗin nan. Na girma sosai dai amma ina matashi ina yaro sosai. Na fara kamar waƙoƙi haka kamar na hip hop ɗin na Hausa. rafin kenan kullum ma duk waƙoƙin mu faɗakarwa ne ko da za ka ɗauki tubani za ka ji ai yarinya ce aka ce mata fati ina zaki ta ce daga rafi nake na ebo ruwa zan kai gida in zarce makaranta to ta ebo ruwa ta taimakawa iyaye ta ebo ruwa ta taimakawa gidansu ta taimakawa halitta ta taimaka wa ɗan adam tun da wannan ruwan dai da za a zaga a zago sha za a yi zaki ina zan wuce in tafi makaranta za ta fitar da jahilci daga jikinta kai mai sauraro tana nuna maka ita fa yarinyar kirki ce ta taimaka iyaye da ebo ruwa yanzu kuma za ta tafi makaranta duk mu saƙonni ne kuma sai mai hankali ne ya fi hankalta domin wasu abubuwan mukan yi su kamar a cikin hannunka mai sanda amma yawanci waƙoƙin mu kaf duk gargaɗi. Fatiya aka yi na ina kwana? Lafiya kalau o. Ina za ki haka? Daga rafi na kina ebo ruwa ina sauri na kai gida zan wuce makaranta. Ya yi kyau. Ye. Hakika. Check this out. One, two, three, four. Gaya ya hannu ya shiga gaya ba shi da ko sisi. banda ko anini na je siyan tibani duk garin garin duka babu ya cike ni cha nake a bani tibani tun da na daɗe in na mai tibanin ta ce kuma can zauna sai da ce to baba mai tibani baba mai tibanin tana da yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa ni min nawa sai ta ce dakata dakata yanzu za a kwashe yanzu za a na ce to a nan na kama west sai ta ce a sa yaji sai ko ce yes amma faɗan kaɗan fakar ya bata test bacin na lashe na ce amshi kuɗin ki sai ta ce ka bar shi sai na ji wani nishi a zuciya ta dan ban da ko sisi kena na uwarta sai ta miƙe. Banda ke salima macuta. A can shekarun da suka gabata ana jin waƙoƙin bili'o sosai daga baya sai aka ji shiru yanzu kuma ka sake leƙowa yaya aka yi ne ko wani taku ne daga gare ka. Eh da farko dai za mu ce ka san akwai ɗaukaka da yayi lokacin farko da ɗaukaka dai ta zo gadan-gadan lokacin an yi irin su raining season da fari na yi koma bayana na yi raining season na yi tibani na yi kano mai abubin nan na yi ba a rawa na yi kaya kuɗi ka guje na yi waƙoƙi dai bila adadin da dama to sai ɗaukaka ta zo fi ana ta yayin mutu daga baya kuma da na ɗan yi shiru gaskiya karatu na koma bayan haka da rayuwa yanzu kuma cikin hikima da ikon Allah sai Allah ya ƙara dawo da ni kuma kamar da ƙarfi haka. Mm. To Bili'o waƙoƙinka sun bambanta da salon waƙoƙin matasa na rap ko na ce hip hop domin kai kakan ɗau tsarin waƙa mai ƙafiya ɗango da dai makamantan haka ne. Me yasa ka zaɓi wannan tsari? Sabida na taso tun ina ƙarami nake waƙa kamar yadda ka faɗa da stanzas haka da ɗango-ɗango da basis da ƙafiya rhymes da komai da komai wannan na farko ikon Allah ne na biyu kuma na ɗan ilimanta daga abin ne sakamakon gidan da na taso na taso a gidan malamai mahaifina babban malami ne kwarai da gaske kuma malamai ne irin na addini wanda an samu karatu an samu littattafai sosai to iyayen sun fito kamar bangaren irin ɗariƙar tijjaniya to akwai irin banda Kur'ani dama ya zo da kafiyarsa a banda wasu littattafai akwai irin su diwani su ishiriniya da sauransu to mun taso da wannan ɗabi'ar tarbiyyar gida da aka samu ta wannan to ta tallafa waƙoƙin za mu yi su mukan yi da kafiya wannan da ikon Allah da ikon Allah ne alemki kin jiki da surarki saiwa da kin san na dade ina ta waƙoƙi shi isa ba na sanya sarƙoƙi ina da yara hip hop ina da jikoki Ɗan za ki kwanta ki buɗe tagogi saboda zafi ke kunna fankoki komai na duniya yana da dokoki fama zama guda ki duba ya tsotsi akwai fake rappers akwai da kikoki ina da homeboys cikin su har da doktoci akwai masu basikir da masu motoci a homeboys dina akwai kiristoci muna a zaune lafiya muna ta turanci a zaune lafiya ake kona ledodi suna toshe kwata su bata hanyoyi allah hure sai butoci kamar guda 500 in kai masallaci. <laughs> nothing naivada ali To yanzu kuma jirgin namu zai nausa ne a kasar India fagen kiɗa da waƙa a masana'antar shirya fina-finai ta Bollywood wacce ke zaman makokin rasa tsofaffin shahararrun mawaƙanta na tarihi guda biyu mace ɗaya da namiji cewa da Lata Manjashka da kuma Baffi Lahiri inda muka bankaɗo takaitaccen tarihin waɗannan shahararrun mawaƙa Bari mu fara da Latar Manjaska wacce ta shahara a duniya bayan ta share shekaru casa'in da 'yan kai tana wannan sana'a ta koma ga mahalicinta makonni uku da suka gabata. Azima Bashir Aminu kuma ta leƙa da takaitaccen tarihinta ga kuma rahoton da ta haɗa mana. fitattun waƙoƙin Lata mangashkar kenan sarauniyar mawaƙan Indiya da ta rera waƙoƙi fiye da dubu goma sha ɗaya a tsawon shekaru tamanin da ta shafe tana bayar da gudunmawa a masana'antar shirya fina-finan Indiya ta Bollywood. An haifi Lata mangashkar ranar 28 ga watan Satumban 1929 a jihar Madhya Pradesh kuma ainihin sunan da mahaifanta suka bata shine Hema gabanin sauyawa bayan shiga masana'antar Bollywood. Mangeshkar wadda ake yi wa lakabi da zabiyar karni ko kuma sarauniyar mawaka da rera waƙoƙi cikin yarukan indiya 36 baya ga wasu manyan yarukan duniya da suka kunshi turanci da rashanci da yaren dutch da kuma suwahili. sarauniyar mawakan ta ya lata mangishkar ta faro waƙe tun tana da shekaru goma sha biyu inda ta yi fitattun waƙoƙi da suka fito da manyan jaruman bollywood irin suka bi kabi a shekarun 1970 से तुझको बनाया गया है मेरे लिए Tarabina Zandagi a shekarun 1980 शिकवा sanin kabutar ja a shekarun 1990. sai ka bi kushi ka bi gam a shekarun dubu biyu. Mangeshkar ta mutu a ranar Lahadi 6 ga watan Fabrairun da muke ciki bayan fama da cutar COVID-19. Mangeshkar na sahun jaruman Indiya da suka garbi lambobin yabo mafi yawa inda kuma ta shiga kundin tarihi na duniya. Wakar Lata Mangeshkar kenan ta ƙarshe a cikin watan Satumban 2021 lokacin da ta yi bikin cika shekaru 92 a duniya. To shi ma dai babbi Lahiri ya bar duniya ne mako guda da rasuwar Lata Manjashka. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana takaitaccen tarihin mawaƙin kamar haka. Thank you. shahararren mawakin masana'antar fina-finan india ta bollywood kuma fitaccen makaɗi baffi lahiri an haife shi ne a jihar west bengal a ranar 27 ga watan nuwamban shekarar 1952 cikin dangin mawaka ya kuma mutu yana da shekaru 69 shahararren mawakin da ya fice wajen sanya sarkar zinare da tabarau ya haɗa gwiwa sau da dama da manyan taurarin duniya ciki har da shahararriyar mawaƙiya kuma 'yar talla wato samanta Fox ta ƙasar Ingila a cikin fim ɗin Bollywood na rock dansa a shekarar 1995. ɗari tara da casa'in da biyar लिया प्रोग्राम सोचा था बम्बई पहुंच जाऊंगा होते शाम इतने में ही स्टेशन आया मैं कितना था खुश sai kuma haɗin gwiwa da ya yi da snoop dogg a kan waƙar punjabi ta patiala peg a shekarar 2015 Bafila lahiri ya tsara da kuma yin kiɗa a fina-finai da dama da suka fito da manyan jarumai ciki har da Amit Bachan da Ajay Devgan da kuma Mitun Chakraborty. A tsakanin shekarun 1970 zuwa 1980, Lahiri ya gwangwaje masoyansa da waƙoƙinsa da suka yi fice a cikin fina-finan Indiya kamar su calte calte da Disco Dansa da kuma Sharabi. Lahiri ya kuma yi muryoyin wasu taurari a wasu daga cikin fina-finan Hollywood da aka fassara su zuwa harshen Hindi a farkon shekarun 2000 ya ci nasara a shari'a tsakaninsa da fitaccen mawaƙin gambarar turanci dr dre ɗan amurka da ya yi kararsa kan hakkin mallaka saboda amfani da sassan ɗaya daga cikin waƙoƙinsa da fitaccen mawaƙin na bollywood ya yi Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo karshen shirin namu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman waɗanda suka taimaka mana shirin ya zo maku kama tun daga kan Hawa Kabir daga jihar Kaduna sai kuma Azima Bashir Amin da Nura Ado Suleiman ni Muhammad Salisu Hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisalam mu huta lafiya sai wani mako.